Wannan ne dai karan farko da gwamnatin jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin gwamna Sani ta naɗa mai martaba sarkin zazzau. Ambasada Nuba Mali a matsayin Amirul Hajjin bana tun bayan naɗa shi sarkin zazzau. Kuma ya ce abubuwan da ya gani na gazawa a aikin hajjin bana fa suna da so rai matuka, mai martaban da ke jawabi ga al'ummar masarautar zazzau jim kaɗan bayan dawa daga ƙasa mai tsarki ya ce shi kan shi dai sai da ya rarraba tawagar shi zuwa gida uku kafin suka dawo. harkan aikin haji a Najeriya gaba ɗaya tun daga headquarter har zuwa state duk wanda ya zo ya ce irin ana yin shi daidai karya ya yi kuma kowa ya shi. abubuwa ne wanda yake ya kamata gaba ɗaya shugabanni a ƙasar nan su tsaya su kalli abubuwan nan mutane ne suke tara kudinsu su shekara da shekaru wani yana asusu ya tara kudin shi don ya je ya sauke wannan nauyi to amma ya zama na irin cin wayansu kuma su dinga zaluntar mutane a cikin shi ba daidai ba ne ko mu da muka tafi daga nan yanzu sai da muka yi kashi uku wayansu suka dawo jiya mu yanzu muka dawo yanzu su shantali da sarkin dogare yanzu na ta waya ne in ji tabbas to amma akwai mutane da dama wanda ba su samu daman irin wannan halin da za su dawa kan lokacin ba dama dai tun kafin tashi zuwa ƙasa mai tsarki a bana an sami takun saƙa tsakanin shugaban hukumar arzan jihar Kaduna Malam Yusuf Alrigasiyu da kuma hukumar arzai ta ƙasa baki ɗaya. a kan maganar matsayin kujerun masu adashi waɗanda aka samu jinkiri wajen yi musu takardar izinin zuwa saudiya wato biza kuma saboda ganin korafin da mai martaba sarkin zazzan ya nema ma ya sa na tuntuɓi shugaban hukumar alazan jihar kaduna amma sai ya ce min ba zai ce komai game da wannan batu ba jinkirin jigilar razan jihar kaduna don dawa najeriya dai na cikin manya-manyan matsalolin da mai martaba ya koka a kansu kuma su ma wasu mahajjatan da suka shirya shiga jirgin farko sun nuna damuwa. A shirya sha'ayu Kaduna South jirgin farko yanzu muna zaman jiran jirgi a kira mu mu tafi um, Jidda eh, da damuwa mana saboda wasu su sun kare kullum dai muna jiran jirgi dai mu samu mu koma gida. Ayuba ya ko yaya za mu yi muna sauraron mu ne domin su suka dauko mu suka kawo mu ƙasan nan. Sunana Idris Sa'idu mai naman kujera 73 ka ya kwana mu ma bi kenan ko ku na kai na jidda uku kuma ko muna jiran jiran tsammani ne duk da yake cewa mai martaba sarkin zazzau ambasada Nuba Malidai shine shugaban Allah Zainaba na wato Amir Alhaji a jihar Kaduna ya ce dole kowa ya koma ga Allah don magance matsalolin aikin hajjin da aka gani a wannan shekara. Mu gaba ɗaya mu a matsayinmu na al'umma dole mu canza halinmu. Su kuma shugabannin da wannan al'amari yake hannunsu to sai sun dubi Allah sannan su rinka yin abubuwan da ya kamata a yi amma ba daidai ake yin shi ba kawai shine magana amma muna fatan wanda Allah bai ba su iko ba Allah ya cishe su kuma Allah ya ba su ikon yi. Manazarta da dama dai na ganin an samu nasara a yayin jigilar arzai daga Najeriya zuwa ƙasa mai tsarki a bana. Sai dai kuma an ci karo da matsaloli na masaukai a Makka, Madina da kuma Muna. sannan kuma wajen dawo da alhazan zuwa Najeriya shi ma an sha ƙorafe-ƙorafe saboda rashin sauri. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.